Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da kasancewa da Mayar TV. Insha Allah bidiyo mu ne za mu ku jawabi ne akan yadda kowa zai je KYC2 na IS network din shi. Da fari zan ajiye muku link a description wanda za ku click akan shi ya kai ku Twitter wanda shine za ku je ku yi following din su. Idan ba ku yi following ba sannan ku yi liking na wannan pin post din sannan kuma ku yi retweeting din shi sannan ku yi a ah, ku yi comment akan wannan kot din zan nuna muku daki daki yanda za ka gabatar da wannan abu ku biyo ni kamar da kuke gani idan kai log in na account ɗinka misali nan shine account ɗinka da ka shiga to ga wanda bai updating ɗin a updating ɗin app ɗin shi ba da ya click nan inda ya so manin zai nuna mai ya je updating wannan sai ya je updating idan kuma already ka riga kai updating to da kayan click za ka saba mani insha Allahu za ka ga wannan fejin ya fita kamar haka cewa KYC step 2 to in ya nuna maka haka to an baka dama kai step 2 KYC kenan na shi wannan mayin da kake saboda haka idan ka shirya yi shine aka ce verify your account easily by using your existing X profile ma'ana ka yi verify ɗin account ɗinka cikin sauƙi ta hanyar amfani da Akawun ɗinka ko kuma profile ɗinka na twitter ita shine ma'ana x profile profile ɗinka twitter saboda haka in ka shirya yi za ka kira akan wannan continue ne in baka shirya ba sai ka ce not now shikenan abin zai bace amma tunda kwa kusa yana da yi sai ka kira akan continue da kuma kira akan continue zai kawo ku wannan page na gaba kamar haka kamar da kuke gani ga shi abubuwan da ake buƙata kai open x and search for ice uh, at ice dash blockchain account ma'ana ka buɗe shafin ka na twitter ko kuma ka shiga twitter in ka shiga twitter sai ka yi sacin na wannan wannan abin da kuke gani gashi nan shi wannan ice dash blockchain din shi za ku yi sacin sannan sai ka ce find the pin post which is the first post on the profile sannan ka nemo pin post wanda shine a post na farko akan shi wannan profile din nasu na wannan HIS blockchain din sannan sai aka ce like repost it with quote using the exact text below ka yi lakin sannan kuma ka yi din shi da quote wanda kai yi kwafin din shi cikakken quote din da kai kofi shine wannan kuna gani wannan kamar da kuke gani verify my account din nan gashi nan verify my account on ice blockchain with nickname yamabba 380 shine abinda za ka kufa saboda haka sai ka zo nan inda aka rubuta wannan tap to copy din nan dinnan sai ka click akan tap to copy da ka click akan nan shikenan sai ka je a shafin Twitter da ka je shafin Twitter sai ka click akan wannan alamar search din da ka click akan wannan alamar search din shikenan sai kawo ka nan da ya kawo ka nan sai ka shiga da ka shiga nan dinnan sai ka rubuta wannan it ice da ka so rubuta it ice din wannan hakikanin shi fejin nasu zai fito ma'ana akawun na ice din da ya fito shi kenan sai ka click akan shi kamar haka da kai click akan shi kamar haka zai buɗe maka kamar haka da ya buɗe muku wannan feji kamar yadda kuke gani ga shi yana da kimanin followers kimanin kwaya 751 da ah, dubu takwas a yayin da ni nake wannan bidiyon kenan ku yayin da kuka zo yi za ku ga ya karu sannan kuma akalla ya yi first kimanin ƙwaya dubu biyar da ɗari hudu da ashirin da uku kimanin first ɗin da yake nan abin da ke so ku gane shine da zarar kun shiga ku soma duba wani domin kar ku je ku shiga wani fejin da ba shi ke da duk da cewa zan ajiye muku link a description ma'ana da kun taɓa sunan wannan bidiyo zai kawo zai nuna muku link ɗin da za ku zo in kuka tashi zai kawo ku nan wanda kai tsaye ba sai kun sha wahala ba ba sai kun je kun yi satin ba kenan ok idan ba kai following din su ba sai ka click akan wannan follow din domin kai follow ni already na riga na following din su to bacin kai wannan abu na gaba shine za ka zo kai click akan wannan alamar na love din symbol na love ma'ana za ka yi liking kenan bacin kai liking sai kai click akan wannan retweet din da kun yi click akan shi zai buɗe muku kamar haka da ya buɗe muku kamar haka abu na gaba da za ku yi sai ku click akan wannan Ah, shi wannan coach din gashi na biyun kenan da kun taba na biyun zai bude muku kamar haka da ya bude muku kamar haka zai nuna muku wajen rubutu da ya nuna muku wajen rubutu sai ku yi paste da kun yi pasting a ah, kun matse sai ku yi pasting da kun yi pasting to wannan abin da kuka fone a can wannan site ɗinku na ice kenan saboda haka da kun yi pasting ɗin shi sai ku yi click akan wannan first din da kun yi click akan first shikenan za ku yi posting din shi kenan a fejin ku na Twitter ko kuma a profile ɗin ku na Twitter da kun yi posting din shi to sai ku dawo nan da kun dawo nan kun fita kenan sai ku ƙara click kan nan inda kuka shiga kenan da kun ƙara click zai buɗe muku kamar haka yanzu kuma a na biyu sai ku click akan wannan repost din na farko kenan da kun click akan wannan repost din gashi zai nuna muku nan yayi green ma'ana kun ƙara reposting din shi wannan a pin post din nasu kenan kuna gama wannan to shikenan sai ku tafi cikin profile ɗinku da shi wannan twitter din ma'ana account ɗinku kenan to da kun je kan account ɗinku za ku ga abin da kuka kafo kuka yi posting ɗin shi to za ku ga duka bai fi 'yan mintuna ba da yin wannan posting ɗin nashi za ku ga sunan nickname ɗinku na ice a cikin wannan abin da kuka yi posting ɗin to shi wannan wanda kuka yi posting din mai nickname ɗinku a ciki to shi za ku je ƙasan shi da kun je ƙasan shi za ku ga ga bidiyo ne to a ƙasan bidiyon akwai inda aka nuna wannan alamar ta wannan sha ɗin shi nan wannan alamar sha ɗin kun ganta sai ku click kanta, da ku yi a kanta za ta buɗe muku nan wajen da ta buɗe muku nan wajen sai ku click akan wannan alamar coffee link ɗin da ku yi a akan coffee link to za ku coffee link na shi wannan abin da kuka yi posting ɗin domin suna su tabbatar cewa kun yi posting ɗin ne ko ba ku yi ba da kuma kwafe shi kenan, sai ku koma can application ɗinku na ice nan inda kuka baro kenan sai ku zo ku danna wannan continue ɗin da kun danna continue zai kawo ku na gaba kamar haka gashi zai sai muku do you like the film first and first it with code using the exact text provided as in the example ma'ana kun yi liking ɗin wannan film post ɗin sannan kuma kun yi reposting da wannan abin da kwafa ta hanya yin amfani da code in kun yi sai ku danna wannan compound din kun yi kenan saboda haka zai kawo wannan feji na gaba kamar haka gashi zai ce muku to complete your verification please first the link to first uh, to complete your verification please first the link to the first where you completed the previous steps ensure the link is correct ma'ana domin kammala shi wannan verification din ku yi pasting din link din da kuka ce kun yi posting domin sannan kuma ku tabbata link din daidai ne saboda haka wannan link din da kuka kafo shikenan sai ku zo nan nan inda aka saka enter the link sai ku matse shi da kuma matse shi shikenan sai ku yi pasting din shi da kun yi pasting din shi sai ku da kun yi pasting din shi kamar haka sai ku yi click akan wannan verify din da kun yi click akan verify zai dan soma sashin da 'yan sakanni da soma sashin na 'yan sakanni a ƙarshe zai nuna muku kamar haka please zai ce muku make sure that the post is publicly available and that it contains the exact provided in the previous screen ku tabbata cewa shi wannan post din a mutane za su iya gani shi sannan kuma ya ɗauki haƙiƙanin abin da ka gani a wannan screen din na farko ma'ana abin da kai kofi kenan sai ka danna wannan confirm da kai na wannan confirm shikenan zai nuna muku haka gashi verification completed congratulations you have successfully completed your KYC step 2 you are now a verified zai nuna muku wannan shine abin da zai nuna muku na taya ku murna kun samu nasarar kammala KYC step 2 a halin yanzu an yi verifying ɗinka ma'ana an tantance ka ko kuma an tabbatar da kai ko an tabbatar da ku baki ɗaya wannan shine yadda ake yin KYC tabbas zan aje muku link wanda kai tsaye zai kai ku Twitter domin ku je ku yi wannan aiki cikin sauki insha Allah ina fata wannan bidiyo ya ƙatar da ku da fatan za ku mana share da like na wannan bidiyo na gode assalamu alaikum